لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين babu laifi a kanku in kun saki matanku waɗanda kuka aura kafin ku sadu da su kuma tun kafin ku yanka musu sadaki ƙayyadadde idan kun sake su a wannan hali to sadakinsu bai wajabta a kanku ba abin da ya wajaba a kanku shine ku ba su wani abu da za su ji daɗi da shi ya kwantar musu da hankali gwargwadon iko mutum yana da kuɗi da yawa ko wanda baya da kuɗi da yawa sai 'yan kaɗan Wannan kyauta haƙƙi ne tabbatacce akan masu kyautatawa a cikin ayyukansu da mu'amalarsu.